wannan amma in kana neman ɗan iska to ka samu kiristan da ke rayuwa a arewa amma su ma wasu daga ciki ba duka ba kuma zan kawo dalili so kar mu ɗauki hukuncin da za mu yi wa kiristocin da muke rayuwa da su a arewa mai ta'amimin hukuncin mu ba shi hukuncin dukkan kiristoci a najeriya in muka yi haka za mu yi kuskure galibin kiristocin da ke rayuwa a kudu to maganar neman kuɗin su ya fi damun su sama da mun ga zaɓuɓɓukan da suka gabata da aka yi yanzu mu a musulunci hanyar da duk aka ba aka kai ga mulki ba ita ba ce mafi muhimmanci a gurin mu matuƙar mulkin ya riga ya tabbata ana ganewa saboda haka shi yasa da aka ga a ƙa'ida ta musulunci wanda ya karanta littattafan sunna da aƙida ko da karfin tuwo mutum ya ƙarfi shugabanci ya zauna akan kujerar shugaba to sai dai kuma a jira abin da zai biyo ba to yanzu mu dawo abin da yasa nake so in yi wannan bayanin mu gane bambanci tsakanin waɗanda ke rayuwa kiristoci a kudu da na arewa kada mu ɗauki dukkan kiristocin najeriya mu ba su hukunci iri ɗaya kiristan da ke rayuwa a kudu mafi yawanci ɓangaranci da neman kuɗin su ya fi sama da addini kuma zan kawo dalili akan wannan amma in kana neman ɗan iska to ka samu kiristan da ke rayuwa a arewa amma su ma wasu daga ciki ba duka ba kuma zan kawo dalili so kar mu ɗauki hukuncin da za mu yi wa kiristocin da muke rayuwa da su a arewa mai ta'amimin hukuncin mu ba shi hukuncin dukkan kiristoci a najeriya in muka yi haka za mu yi kuskure galibin kiristocin da ke rayuwa a kudu to maganar neman kudin su ya fi damun su sama da addini amma kiristan da ke rayuwa a arewa maganan addini ya fi damun shi sama da mai sama da komai sannan za ku ga duk rigimar da za a yi a arewacin najeriya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba addini ne ke kawo ta amma a yankin yarba don allah ka taba jin an yi rikicin addini eh? a yankin inyamurai kana jin ana rikicin addini bal ma hasali wani lokaci zaka ga hukuncin da za su yi maka kana musulmi in ka tan shine hukuncin da za su yi wanda ba musulmi daga nan yankin in suka kama shi naka su ba ruwan su daga maganan yankin da ka fito shi suka fi damuwa da shi ba addinin da kake yi ba to sai mun bambanta wannan da haka bambanci tsakanin kiristocin da muke rayuwa da su a arewa da kiristocin da muke rayuwa da su a kudu akwai bambanci idan kana neman makiyin addinin musulunci lamba ta ɗaya kiristocin da muke rayuwa da su musamman wanda suke jin yarenka na hausa na rantsi da allah sun fi gaba matsananciya da addini sama da wa'ancan wa'anda turanci kawai suke ji ba sa jin wani yare su yarensu bi karamin misali duk wanda yake kaduna ya san kudancin kaduna ya san magana da nake wanda yake jos ya san magana da nake wanda yake taraba ya san magana da nake duk wanda ke wa'annan guraren ya sani idan mun ɗauki wato zaɓukan da aka yi wayannan karan jihohin da aka zaɓi tunubu kamar yadda suka faɗa a arewa akwai jigawa akwai zamfara akwai oyo akwai kogi akwai kwara akwai neja akwai barno akwai ogun jihohi guda nawa guda takwas sannan akwai jihohi guda hudu waɗanda ba na musulmi ba suka zaɓe shi akwai ikiti akwai benue akwai ondo akwai ribas jihohi guda nawa ku kawo min wata jiha a arewa inda waɗannan waɗanda ba musulmin ba suke da yawa suka zaɓi tunubu ba su zaɓi tunubu ba kuma ba su zaɓa a tiku ba ku gane bambanci wajen ƙiyayya su da musulunci Basu su zaɓi waziri ba sannan basu su wa ba dukkan su fita obi suka zaɓa don ku gane cewa kafirin arewa in zai yi siyasa shi yana yin siyasa ta addini ne to shi yasa na ce siyasar jiha zuwa jiha tana da bambanci da siyasar ƙasa sai ka gane wannan in baka gane wannan ba ka ɗauki hukunci ɗaya duka ka yi to za ka yi kuskure babba ba ɗin wasa ba na ƙarami ba in ka dawo jihohin da suka zaɓi waziri na musulmi akwai katsina akwai nan kaduna akwai sakkwata akwai gombe ba hudu ba akwai adamawa akwai yobi akwai kebbi akwai osun akwai bauchi akwai taraba jihohin da suka zaɓe shi wanda ba na musulmi ba akwai bayalisa akwai afa'ibun da jihohi guda hudu da suka zaɓi tunubu wa'inda ba na musulmi ba da jihohi biyu da suka zaɓi waziri wa'inda ba na musulmi za ka samu duka ba jihar da take da alaƙa da arewacin najeriya ku gane bambanci so kafirin arewa wanda muke rayuwa da su kiyayya su ga addinin musulunci daban take da kafirin kudu wannan a fili take suna da bambanci so shi yasa in mun zo jihar Kaduna in mun ce maka za mu siyasa ta addini ce kai mana uzuri mun san abin da ke faruwa a jihar an fahimta ai mun san abin da ke tafiya a jihar wannan kenan yanzu ku kalli garin Jos ai kun ji cewa da aka zo zaben nan a garin Jos abinda waɗannan mutanen suka ba fita Obi na ƙuri'a sama da ƙuri'a miliyan ɗaya haka ne wannan ya nuna maka cewa siyasar da suka yi ta addini suka yi ko ta ɓangare suka yi ta addini suka yi so na sannan yanzu su kuma 'yan siyasa jan hankalinsu da in dai ana siyasa ne don a sakawa mutane in sun maka alheri ko to ya kamata a ce yanzu ko minista za a ɗauko daga jus a ɗauko musulmi ne don ba su ba da gudunmawa da suka cancanci a ɗauki mukami a basu ba ba haka ba ne suna da haƙƙi a matsayin su na 'yan ƙasa a basu amma irin wannan wahalar wanda suka wahala su ya kamata a yi mai a sakawa kuma malaman da suka ce addini ne eh mun yadda a wannan bangaren addini ne amma a sakawa masu addinin da suka yi wannan shine kiran da muke wannan shine kiran da muke kaga akwai jos tana ciki kuma wannan zan kawo misali ne wasu daga ciki amma wallahi ina rantse maka da Allah ban ce maka dan kudin da zama ya kawo shi a nan ba duk wani kafiri da ka sani wanda ake rayuwa da shi a arewacin Najeriya kuma yake mu'amala da mu yake jin yare irin namu wallahi manufa ta addini ce ta sa suke yin zaɓe ba manufa ta wani abu ba yanzu ku ɗauki babacir a jihar adama wanda tsohon sakataren gwamnatin tarayya wanda shi yasa ni na faɗa na ce na daga cikin kurakuran da buhari ya yi ɗaukar mukami mafi girma daga jihar adamawa a ce ba musulmin da ya cancanci ya riƙe mukamin tare da cewa jihar adamawa jiha ce da musulmi su ne mafi yawa sana ka ɗauko mukami daga waɗanda ba su suke mafi yawa ba kuma aka ba shi. da babu babacir aka samu matsala aka sauke shi daga sakataren gwamnatin tarayya sai aka sake ɗauko wani wanda ba musulmi ba don Allah babu musulmin da zai rike mukamin ne a jihar Adama amma me yasa ba ɗauko musulmin ba kun ga ba ai ma. to ku gane Yakubu Dogara Yakubu Dogara Bauchi tare da yana da mukami a gwamnati da ya yadda cewa zai bi waziri babacir da ya ce ba za su bi shi ba dan Allah sai ku kalli kiristocin arewa babacir ya ce za su yi siyasa ne dan addini daga ƙarshe su kiristocin yakubu dogara suka yi ko babacir suka yi babacir suka yi tare da wannan fa yana da mukami wannan ba shi da amma suka yi da su wanda bai da mukami saboda addini wannan yana cikin abin da ake saboda haka wannan yana ciki kaga ita kanta jihar adamawa binciki ya nuna cewa duk wani kirista da ka sani a adamawa da ya zaɓe zaɓe na addini ya fita obi ya zaɓa akwai bauchi tana ciki kai hatta borno gombe nasarawa wanda tana daga cikin inda aka ce fita obi ya ci kadunan nan namu da abin da ya shafi wasu gurare irin su abuja shi yasa wannan zaɓen da ya faru a yanzu ƙalubale ne ga duk wani malami da ke zauna a abuja yau ba kawai zuwa za ku yi ba ku ce a'a wannan kadiyar ta wuce in dai har za a zo a ce an zo an yi zaɓe a abuja sannan wanda ba musulmi su suke da rinjaye a abuja su suke iya cin abuja su suke riƙe ita to wallahi wannan ƙalubale ne ga malaman musulunci yawwa ƙalubale ne gare su su san yadda za su yi ba yadda za a yi garin da yake a yankin ku. sannan nan ne capital city sannan ku bari wanda ba musulmi su zo su dominating din garin yanci rani ta yadda ko shugaba za a zaɓa a garin a matsayinsu na wanda ba musulmi ba su suke da ikon zaɓar shugaba a gurin ku ba ku da iko wallahi wannan abin malaman musulunci su masa tunani yadda za a kawar da shi to wannan yana daga ciki irin su sakkwato irin su katsina bance a duk galibi za ka samu cewa wallahi saboda addini suka yi zaɓe to don haka in mun ce maka yanzu za mu dawo jihar kaduna za mu siyasa ne ta addini to kakka zarge mu kai mana uzuri don akwai abin da asalan ba mu iya shi ba mu ma koya mana akai a ƙarƙashin wannan zan ba da misalai da a tun rikice-rikicen farko-farko da aka fara yi a kaduna na addini a binciken da muka yi ba a taɓa samun wata rigima ta addini da aka yi ma musulmi ne suka tayar da ita rikici na farko-farko tun daga rikicin kafancan haka ne daga rikicin wa zangon katam daga rikicin kafancan zankuwa irin su ina ne sabu da nan gwanin gora an san abin da yake faruwa a baya wanda har sai da malam Nasiru ya ce sai ya baje garin wanda da zaran abu ya faru a da da na rikici da ba na rikici har dan majalisa sun taba kashewa a gurin kowa ya san an yi wannan to wa'annan da faɗan shari'a da aka yi a nan lokacin makarfi yana gwamna wanda shari'ar nan da za a yi ta sai da aka ɗauki tsawon lokaci ana bayani aka ce musulmi ta shafa bata shafi wanda ba musulmi ba za ku iya tunawa ranar wata litinin suka shigo garin kaduna suka cika ta da niyyar sun zo yin zanga-zanga ashe sun zo da shirin fada daga nan aka tashi a fada aka kashe adadi na mutane mai yawa bayan an gama rigimar bincike ya nuna cewa mutanen nan su suke da hannu gurin da rigimar nan kuma har yau ba wanda aka hukunta a ciki ga su a rikicin zangon katar da aka kama su zamanin lokacin sakin su aka yi babu abin da aka yi so wannan abin da ake da shi na tarihi a jihar kaduna na rigingimin addini kuma abin da zai baku mamaki idan kana shiga cikin kudancin kaduna billahi alladhi yawan musulmi ya kai kaso 40 cikin 100 saboda yanzu ka shiga cikin garin kaciya cikin gari za ka yi mamakin yadda musulmi suke garin zangon kataf ita kanta yanzu za ka yi mamaki in ka shiga cikin garin kafancan za ka yi mamaki tun da ba da dadewa ba na za ka yi mamaki yanzu masarautar jama'a da na je shekara ta ya fi shekara 200 da kafata da muka je galibin ƙabilun da ke zagaye da wajen sunayen ma da suke amfani da su hausawa da fulanin da ke zaune a yankin su suka ba su wa'annan sunayen amma har yanzu ka fi shekara 200 a guri amma ana ce maka wai bako ne kai zuwa kai sannan kun san plan ɗin da aka shayi wajen diyar da za a yi sai an kori musulmi daga kudancin kaduna sai an karar da su wannan abu ne da yake sananne a jihar kaduna babu bane wanda yake ɓoye shi yasa na so a ce malam abdullahi babayar ya zo shi da yake ya rayu a yankin da zai ƙara wa mutane cikakken bayani a wannan ababen da suke faruwa yanzu ko ji yau da safe na yi magana da wata ma'aikaciyar lafiya ta asibiti duk wanda ya je ya zagaya ma'aikatu a harkar lafiya a jihar kaduna wasu guraren za ka rantse da allah ba kaduna da ka sani ba ce don su suka zo suka yi dominatin ɗin gurin ba haka ba ne su suka zo suka rilike guraren kowa ya san wannan so yana cikin abin da shugabanni ya kamata su yi kar su ɗauki addinin musulunci idan siyasa ta taso su shigo rigarsa su biya bukata a'a yadda aka yi amfani da addinin bayan sun kai labari to su kuma gina addinin ita kujerar nan da kuke gani ko da asalin tsarin ba na addini ba ne kuma fahimci kuma tana da alfarmar da wanda ke kanta in yana so ya taimaki addini zai taimaki addini magana wannan yanzu ya kowa da ya zo da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa tsawon rai billahi allazi la illa wa da musulmi sun ɗanɗana kuɗa sa a jihar Kaduna ba haka haka yi ba ni da nake magana da tsohon gwamna muktar ramalan yana da ya wuce a daidai lokacin da kun san 2015 malar nasiru yake neman gwamna a jihar kaduna saboda yadda suka nuna wa mun tarike ya kun ga dai a jam'iyyar pdp yake ko ya ce akwai ran da wallahi bai so ya faɗa musu wata magana ba amma saboda yadda suke mai sai da ya faɗa musu ya ce yana so ya sanar da su in dai ta hanyar zaɓe ne ko ya tafi ya bar kujerar nan dole musulmi ne da yi ya ce bai so ya faɗa amma yadda ya ga sun nuna mai ta fuskar sau nawa aka sha gina tsora a gina harsashin masallaci a kudanci a rushe har sai da ya tashi da kanshi ya je ya tsaya ya ce in suka sake taɓa masallacin za su ga abin da zai faru to shi yasa a irin wannan ɓangaren dole ka jinjina wa wasu malam da ka yabe su zuwan shi an samu saukin al'amura kwarai kuma na je garin kafancan da na ɗauka cewa cikin garin kaduna kawai ake aiki wallahi na je garin kafancan na ga yadda ya aikace aikace kwarai a garin ko ba komai kowa ya san cewa zuwan shi an samu saukin rikicin addini a jihar nan ba kamar yadda ake a baya ba kuma kafin shi wasu sun samu dama ta shugabanci sun ba mutanen nan damar da bai kamata a ce sun ba su ba to kuma yanzu haka ake so a sake dawowa a sake ba su irin wannan wa irin wannan damar to wannan shine kuma abin da mu kuma ba za mu taba yadda da shi ba ba za mu taba ainihin wato amincewa da shi ba zan takaita akan abubuwa kamar haka abu na farko kira ne zan yi zuwa ga musulmin da ke rayuwa a jihar Taraba saboda haka na faɗa na ce mu fahimci ƙadiyar arewacin najeriya ta fuskar siyasa da kudancin najeriya sannan mu fahimci jihar kaduna da jos da taraba suna da bambanci ta fuskar kafiran da ake rayuwa da su wajen kiyayyar addini da ragowar mai kafiran wasu sassan ƙasar nan suna da bambanci da aka ƙarƙashin wannan nake so zan yi kira zuwa ga musulmin jihar taraba kamar yadda na ga malamai da yawa sun yi kuma na ga wasu daga cikin malaman yan ɗariƙu sun fara sakowa daga matakin da suka hau yanayin siyasar bana a wasu guraren sun fahimci cewa abin da muke faɗa akwai ma wanda ya bugo mu ya ce akar makallawa fa sai yanzu fa na fahimci fa dage wannan da kai fa ashe ya kamata a dage fa to shine abin duk da ka fahimci cewa gaskiya ne kana da dalili akan shi kakka bari wai saboda zagin jahilai da hantaran mutane ya sa wai kai ka sauka daga kan ra'ayinka to kira na zuwa ga wayannan musulman da jihar Taraba abu na farko shine dama ce da suka samu yanzu da ya kamata su yi amfani da ita saboda akwai 'yan takara guda uku wayanda ba musulmi ba da suka tsaya a jihar sana akwai ɗan takara musulmi ƙwaya ɗaya da ya tsaya a jihar ƙungiyar kan ta kira su zama cewa su janye takarar ba su yadda sun janye ba sun yadda cewa lallai su sai sun tsaya wannan yasa za ku ga takardar da suka yi indozin cewa a jam'iyyar pdp wanda suka yadda a zaɓa shine wani kun ga takardar kun wannan takardar tana yawo akan social media wannan yasa raguwan suka fito suka ce ba su yadda ba a wannan karan jihar taraba da adadin ta ake magana ya kai kaso 65 na musulmi ko 60 cikin 100 a daidai lokacin da waɗanda ba musulmi ba za su tsaya su raba ƙuri'unsu to in ka ga musulmi a wannan karan ba su kai labari ba ko dai san duniya ko munafunci ya hana su san duniya shi ke sawa da munafunci da rashin tsoron Allah a irin wannan yanayin ba na kallon maslaha ta gaba ɗaya ni ina da wani in haƙura in bar shi saboda a ceci al'umma zan yadda cewa in dai buƙata ta ba za ta biya ba to a fasa kowa ya rasa to in ga matsala ta faru in ma dai ya zamanto sun jin tsoron Allah sun ɗauki harkar duniya sun saka saboda abin da ya sa jihar Taraba saboda ciwa ɗan juma da ya fito yanzu wanda ake ganin yana da kuɗi a arewa ba waziri ba ne to ka je ka bincika tun kafin waziri ya taka harkar kuɗi shi ake ganin cewa ya fara alaƙa da rijiyoyin man fetur a najeriya saboda haka ta fuskar tattalin arziki ƙarfin da wanda ba musulmi suke da shi ba a jihar ya bambanta da karfin da musulmi suke da shi wannan yasa siyasar jihar take riƙe a hannunsu so muna ba su shawara su haƙura da abin da ke hannun wanda ba musulmi ba na kuɗin da za su ba su don su ceci kansu daga bala'in da suka dade suna fuskanta wannan shine tawara ta farko abu na biyu ita kanta kabilu da ake magana a jihar akwai kabilar ko jukunawa ne ko me mai suna da kabilan tibi to shi ɗayan shi gundume man an ce ƙabilar ta sama da shi saboda su ya zo ya tsaye da dan takara a jam'iyyar apc ya tsaye da dan takara a jam'iyyar pdp kuma duka 'yan kabilar shi to suna hatta kiristocin da ba 'yan kabilar su ma to suna ɗanɗanar ukuba a hannun waɗannan 'yan kabilar kaga dama ce da ya kamata a ce sun yi amfani da ita abu na uku masu kuɗinmu da ke najeriya su san hanyar da za su yi su kai wa musulman jihar taraba ɗauki domin wallahi siyasa ba a yin ta sai da kuɗi duk a gama magana su tashi tsaye a haɗa kai a yi waye a yi waye to wallahi mu sani cewa kuma suna buƙatar ɗauki da gudunmawa ta kuɗi in babu kuɗi wallahi harkar siyasa ba za ta yi ba wannan kuma ya za a ya a'a suna da shugabanni su suka san hanyar da za a bi a sun san hanyar da za a bi a taimaki mutane lokacin da za a shiga zaɓen da da wannan zai taimaka wajen su kai zuwa ga inda za su kai abu na hudu kuma yin addu'a hmm. zai taimaka kwarin gasken gaske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 sannan za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta kamar haka.